وسلم بسنته الى يوم الدين. بعد الله السلام عليكم ورحمه الله. barkan da kaza a wani yammacin juma'a wanda ya dace da ashirin da bakwai da watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammacin ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba mun tabbata darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da bakwai wannan kuma shine darasin mu na uku cikin wannan sura ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط za mu sanya ma'aunai na adalci liyawmin qiyamati a ranar fatin kiyama ma'aunai waɗanda za su yi awa bisa ga adalci inda ba za a ƙara karawa mutum ba ɗoriya akan zunubin sa dai ba kuma za a rage mata wani abu daga cikin dangogi na ayyukan alkhairi ba saboda ubangiji ta ala baya zalunta inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun inna allaha la yuzlimu mithqala dharra وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولا يظلم ربك أحدا موازين القصة وتو الموازين القصة بعوني لا في يوم القيامة أرانا ذات القيامة فلا تظلم نفس شيئا باب وتزيد ذا أزالنت شيئا ولا أبو كومي كنت تنتفع وإن كان مثقال حبة من خردل كل أدلة مسيحة أيوة يا كفن في غرغدن من يالي an gane ko gwargwadon kwaya ne min kardalin na komai da akai na biyu za mu zo da wannan abu a ranar tashin kiyama wa kafa bina hasibina lalle mun isa masu hisabi a wannan rana inda Allah hisabi shine lissafin ayyukan bayi tantance su gwargwadon girma ko rashin girman su sannan alkhairi ko kasancewar su sharri daga baya kuma sai a yi bayan an yi hisabi sai a yi awo hisabi ake bani shine kida ayyuka sannan kuma daga baya sai a auna a jinomin kowane aiki wannan shi ne san sanya mizani wa naba ul da al qism yawm al qiyamah hadisi ya tabbata cikin sunan turmudi da kuma muslim da imam ahmad dan hanbal wanda aka ko daga ummu na aisha Allah ya kare da adare ta wani mutum ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina da bayi suka yi mun karya, su rinka mun haɗin su rinka saba mun kan abin da nake raina sai ya ɓaci sai in zage su wani lokacin ma in ke su menene hukuncin wannan mu'amala tsakanin ne da su sai manzo Allah ce idan kiyama ta tsaya za a kidaya irin sabawa da suka yi maka da karin da suka rike maka a gefe daya a kuma duba irin zagi ko duka da ka rika a gefe daya idan an yi lissafi an ga sai ne kake da bukatun kiko duk da zagin su da kai da duka a duniya to kuma sai a cika ma ragowar da baka tsara ba domin da zagin da dokan da kai dubban sai girman laifin da aka yi maka ina an yi maka laifi ko kuma da ka tashi zagi ko duka sai kai gwargwadon ɗaya bisa uku laifin ka in kana bukatar suko nawa biyu bisa uku ko kai rabi kike bukatar rabi amma idan aka lissafa sai aka samu zagin da kai da duka da hungan da kai ya fi karfin girman laifin da suke kuma kai za ka lissafa da za Allah ya faɗa maka Yake babu wani bayani sai wannan yake babu wani bayani sai wannan dan ubangiji ta ce wa wa mawazin al-qist al-yawm al fala ku zo daga yau na ƴan ta ku zama ƴaƴa ku ba bari bane ya ƴan ta ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan jin tsoron karan bacci da za ta faru tsakanin shi da sakamakon da yake jiran sa wanda wannan aya ta nuna wannan hadisi na cikin musulmai Imam Ahmad dan Ubangiji ta ala ce al-mawazin ya kawo su a cikin jami'i haka ya kawo su kuma a wurare daban-daban cikin alqur'ani wal wazn yawma idhin al ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون فاذا نفخ في الصور فلا انصار بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفظ وجوههم النار وهم فيها كالحون mawadin to shi da ake cewa an kawo shi a jami'i to wannan yana nuna kowane tsaya daga cikin mutane yana da wani adadi na ma'aunai da za a auna ayyukansa domin zahirin larabcin qur'ani ya kawo mawazin bai ce mizan da mizan ne da kowane mutum wato mizani ɗaya gare amma tun da mawazin aka ce ya nuna kowane mutum yana da mai sama da mizani da amma mizan ibn kasir yake cewa kowane mutum mizani ɗaya gare amma an ce mawazin duk daga mutum sai ake magana dan saboda kididduguwar nau'antuwar irin ayyukan nashi ya yi azumi ya yi sallah ya yi jihadi ya yi zakka wanda wani dukkan su nau'uka ne daga cikin nau'ukan dangin ayyukan nasu kai a waje ɗaya kila ya yi sata ya yi layin ya yi damfara ya yi zina ya yi fatanci ya yi rashin mutunci wannan kuma dukkan su nau'uka ne daga cikin nau'uka na munanan aiki. da haka tun da ayyukan nau'i nau'i ne kala kala ne sai aka yi damɗin mizani ba dai su mizanin ya faɗe ba da kowane mutum ɗaya da kuka yi ina da mutum ta ne mun gane saboda duk inda qur'ani ya kawo maganar mizani kan dan ya kawo da kawo shi cikin mizani guda ɗaya ba inda ana wannan faman mawazinu hu kaga mawazinu faman mawazinu hu wa nabal mawazin al-qisṭa duk inda ya kawo shi ba kawo shi a mutum ina fata ku amma sai kun tafi da gaskiya mizani dai ɗaya daga kowane mutum duk da alqur'ani ya kawo jami'i idan ka ce dan ya kai jami'i sai ce li ta'addudil a'mal wa tanawu'iha saboda ayyuka din aiki da digaggu ne suna da yawa ba ɗaya bane sannan kuma kala kala ne ba kala ɗaya bane ba sai a tun da kowane aiki kamar yadda sun gashin kansa wato awan da za a yi masa daban da na ɗaukansa sai ya ɗauko an yi jam'in mizani dan jam'in aiki ba dan shi mizanin jam'i bane ba إلى غير ذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أنت الموازين لا تجمع إليه أتفي القسط وأن kuma كما ne. tare cewa alkis na'at ne na almawazin wanda ya kamata da na'atu da man'u a samu mutabaka tsakanin idan ya kasance man'u muzakkar to sai zanto na'at kuma jima muzakkar in man'u ya zama mu'annas na'at ma haka in man'u ya zama jam'i ya kamata na'at ma ya zama jam'i amma an ga anan gurin man'u ya zama jam'i amma na'at ya zama ya zama mufrad bai zama jam'i ba hikimar nan gurin saboda alqis mazdar ne ita ko mazdar duk lokacin da aka kawo shi a matsayin sifa a matsayin na'at yana buƙatar a bashi akan abu guda biyu na farko ya zama muzakkar na biyu ya zama mufrad ko da man'us din ya zanto jam'i ne to lallai na'at ya zanto muzakkaran ko mufradan wa na'at bi mazdarin kathira فالتزم الافراد والتذكير كما يقول الامام ابن مالك في الاشكال فيه وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها ai da sai a ce wa in kana misqala habatin min khardalin ataina bihi amma sai aka ce biha saboda lafazin biha yana koma zuwa ga yana koma zuwa ga misqal wanda misqal muzakkar ne ko muannas muzakkar to amma me yasa kuma sai damirin da zai koma kan sai zama muannas bayan sai ki muzakkar ya kamata ko kalmar muzakkara la budda an yu'uda ilayhi damirin وإذا كانت الكلمة مؤنثة لابد أن يعود الضمير إليها مؤنثة أما قاعد نقول كلمة مذكر أما لمير بيكون موجود في الميزان مؤنث ده يقول وإن كان مثقال حبة هذا مثقال حبة من خردل أتينا به أي أتينا بالمثقال به فأتينا بالخبر إلى hikimar komawa wato damiri gafi ya zama mu'annas tare da cewa abinda da zai kuma kai zuwa munakar ne saboda dan kan da misala mudaf ne habbatin min hukuncin sa mudaf ilay kaida tana da shi ne ya da dama mudaf wanda yake muzakkar yakan dauki sifa ta mudaf ilayhi mu'annas kamar kuma yadda mudaf wanda yake mu'annas yakan dauki sifa ta mudaf ilayhi muzakkar هذا اللي بيعنى نقوله مثل قال بيجي تواب مذكر لي أما يا ذا المضاف مضاف إليه كنا ذاني مؤنث ذهب صيحة لسا كذا هو مثل الضمير يزن فوضع مؤنث لأنه اكتسب التأنيس من المضاف إليه يعني أن المضاف إليه المذكر يكتسب أن المضاف المذكر يكتسب التأنيس من المضاف إليه المؤنث هو الاكثر بالأكف

yasa hadisi ta tabbata cikin musulun da imamu ahmad manzo Allah ke ta innahu la ya'ti ar salil al-azim yawm al-qiyamah la yusawi inda Allah da rahaba huda a cikin sahih bukhari ne wannan innahu la ya'ti ar al-azim as-samil mutum zai zo gashi babba gashi mai kiba amma la yusawi inda Allah da rahaba huda a wurin Allah idan an tsara shi mizani ba zai kai hukuncin sauro nauyi ba saboda ba mutumin kirki bane daidai lokacin da Abdullahi dan Mas'ud wanda yake mutum ne mai karamar saba baya da kiba sannan baya da tsawo lokacin da ya hau kan wata itaciya zai karyo itacen asuwaki sai iska ya kada sai karefin kamar zai faɗo da jisun sabbai suke nan daga sai maza Allah ce ta fatuwa da kuke wa dariya suka ce min bai kafe fa ya nabi Allah sai su yi rantakar ƙaurin sa muke wa sai ce innahuma la afkalu fil mizan min jabal uhud to wannan kaurin guda biyu kai idan aka daura akan mizan ran da kiyama sun ta nauyin dutsen ruhu ita da abin ba a san ni kiyama da kiba bane na sana ɗauka wanda ya da kiba zai fi bullet abin a wajen imani ne ayyuka da za a ga mutumin da karela ba ya da kiba ba ya da kobe ba da ya kora a yanzu abdullahi ta masuri kaurin take nan da sauran da jikai ya fi girman dutsen da nauyi sai na ga sauran gangan jikai ثلاثين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا موسى وهارون حقيقة من بيوى النبي موسى da ɗan uwansa annabi Harun al-Furqana wato littafi mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa biya'an sannan kuma haske wa zikiran da kuma tunatarwa lil muttaqina ga masu takawa littafin da aka biya annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Harun ya kunshi waɗannan sifofi guda uku na farko al-furqan shine at-tafriqa bainal haqqi wal batil wanda jawa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda jawa tsakanin halal da haram sannan kuma na biyu abdiya wato haske ne daga duhu na shirka daga duhu na ayyukan sako daga duhu na ilhadi ko saba ma ubangiji sannan kuma zikir littafi ne mai tunatar da wanda aka saukar a lokacin sa musamman in ya tabbata da sifa ta takawa wa bayan wa zikrin lil الذين يتقون ربهم بالغيب سوء المتقين ان نسوني وان نسوك يجون ولو ابيدهم بالغيب أئن با وندك يقولون في الله wato a inda babu kowa duk sakewa da suka samu duk kaɗaita da suka samu a wurin da ba mai ganin su sukan tuna Allah ba za su saba wa Allah da tsoron Allah yana hana su saba ma Allah duk da irin ke fantuwa da suka yi a wurin da babu kowa su so ya tsana kabir saboda haka alkhawf bil ghaib ko kuma khawful lahi ta'ala ko khashyatul lahi bil ghaib wannan ita ce ma'anar ta daga cikin ma'anoni da malamai suke bayarwa wadan kuma malamai suka ce a ya kana akwai bil ghaib suna jin tsoron Allah tare da cewa ubangiji ta'ala zai dole a gare su idanun su ba sa tsinkayo kunnuwan su ba sa jin sautin sannan ba su iya lalaba da hannun su ji kaga ya zama gaibi ba su ji ba ba su ganta ba amma sun yarda da shi sun yadda da siffofin da yake da su na kamala da bunƙasa da cikar iko da kubra da inada su ne yakta da hundar bil ghaib in ka fasara da wannan fasara ko tayi in ka fasara da wannan tayi wa hum min as-sa'ati musfiqun wa hum kuma su waɗannan bayi musfiquna a firgita suke a razana suke min as-sa'ati dangane da tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama suna jin tsoron tsayawa a gaban ubangiji ranar tashin kiyama kaga nan gurin bawa na gari duk imaninsa da kyakkyawan aikinsa duk yadda yake kyautata wa kansa zato amma yana jin tsoron ubangiji har yanzu akwai tsoro ta tare dan cewa na yi aiki mai kyau na yi maganganu masu kyau daban Allah ya karba kuma daban ta'ewa aikin ya cika sharuɗa na karba duk wanda ya kalli sallar ta a fiki hantai zai ce sahat salatuka sallar ta inganta ba wani abin da kake bukata na a ƙara cika amma kuma hal hiya maqbulatun inda Allah shin sallan nan karɓaɓɓiya ce a wurin Allah wanda kuma wata magana ce sallah ta iya zantowa ta inganta a mizani na fikihu amma ba ta karɓi ba a wajen Allah ina fata an fahimta saboda mai rashin kyakkyawar niyya ta da Allah da wani wajen niyyar ka lokacin da ka aiwatar da wannan ibada ba in ka kasance sallah ce ko wata ibada ce dan Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ubangiji ta Allah yana karɓan aiki ne kadai daga ba الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون التي وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا وأن إشارة باب القرآن وهذا وأن الكتاب إذا أجي كرم تابوكو ذكر أنبتوني كنا ترواني مبارك وندي في ستنا البركة أنزلناه وأنت مكسوكا da ake mubarak ai kafirul barakat mai yawan albarka albarkatu na alqur'ani mai girma mana mai girma ba sa kididdigwa ba sa aiki da yamma afa antum lahu munkirun shin yanzu ko waɗanda ake karanta a wannan qur'ani inkarin hakan kuke yi inkari kuke yi dangane da kasancewar sa zikir inkari kuke kasancewar mu ne muka saukar da shi ko kuma inkari kuke kasancewar sa mai albarka afa antum lahu munkirun kuna mutum hakan din ne tambaya ce ake wa waɗanda suka kasancewa al alqur'ani tambaya wadda suke koyta da yi musu musu kan abin da suke kai mutanta musu abin da suke kai na kare ta alqur'ani ko rashin yarda da kasancewa su saukakke daga wajen Allah ko rashin yarda da kasancewa su littafi mai albarka ko rashin yarda da kasancewa su zikirin wato littafi ne mai tunatar da mutane sai ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين الله تعالى لقد آتينا إبراهيم رشده حقيقة من بيوة النبي إبراهيم عليه السلام رشده في رياسته كنتم da natsuwa ودى ta لكي من قبل min kablu sun kafin saukar da alƙur'ani أي من قبل النبوة min qabli inzal alwahyi alayhi kun kafin mu bashi annabta dama mun yaushe zan to shiryayye ya zan to shirtsatse baya wargi irin wanda sauran mutane suke yi baya waɗansu al'amura waɗanda ba su dace ba halaye ko maganganu ko ayyuka waɗanda ba su dace ba wanda mutane ke yi shi baya yi mun ba su tunki da shirya wanda wannan alama ta cewa zai zama annabi wata mutane ina ba ta amfani ina ata la ibrahima rushda mun ga annabi ibrahim shirya waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da da hu, damir da ke cikin hu yana koma zuwa ga alqur'ani mun ba shi shiriya irin ta alqur'ani duk da cewa ba shi aka saukar alqur'ani din ba abinda alqur'ani ke kira zuwa gare shi na yarda da Allah a matsayinsa na rabbu ilahu wanda yake da al-asma'ul husna da as ula shiriya irin ta alqur'ani wanda ta kunshi yarda da ranar tashin kiyama da abinda zai biyo baya na hisabi da awon ayyuka da da bayyana makomar kowa gwargwadon aiki ko irin imanin sa kowa a da sa dukkan waɗannan al'amura ne da an baiwa annabi Ibrahim ina atina Ibrahim rusulahu wato mun ba su mun ba su shiriyar alqur'ani amma wannan zancen ba shi ne zance da ya fitowa zahiri ba zance da ya fitowa zahiri wato mun ba shi shiriyar sa shi annabi Ibrahim mun ba shi natsuwa da kinki irin nan domin lafazin ar-rus yana nufin ar-rujul kayyi kishiyar zalunci wanda idan an ce zalunci kuma wato ainihin shine ne wato shirka kai shine babban zalunci inda shirka da zulmun azim an gane ko Allah ya ce wa in yara sabila rusli la yattakhidhu sabila wa in yara sabila al-ghayyi yattakhidhu sabila kaga an ce ar-rusl ta ce al wanda mun ar-rusl shi ke da al-ghayyi wato ar-rusl da shine nutsuwa halin kwarai ubangiji da Allah ce wa bitul ne hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا هذا من يارو wanda mahaifinsa ya rasu ko da an raba dukiya an ba shi ta gado akan karɓa ne a ajiye miki ba za a ba shi ba har sai sharuɗa biyu sun fita sharaɗi na farko ya kai balaga sharaɗi na biyu ya samu tuntuwa da akwai wanda ba gini amma ba da nutsuwa shi ne Allah ta hatta idza balagun nikaha wato ya kai balaga din kenan sharaɗi na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kun hararo kun hango natsuwa da kintsuwa ta tare da su Ilahi amma amwal da kuke ba su dake ta kace ka da rubutu ne ne kinki da hali na gari da sunan ya kamata an bai wa annabi ibrahim wannan tun kafin wato ainihin a saka masa da annabta ko kuma a tun kafin zuwan alqur'ani tunda tarihance mai sa na da nesa ma kafin turo mai zuwa sallallahu alaihi wasallam ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ومن كسل كي منا سندك إن جئ بنجدك mun san me yake cewa me ya faɗa mutanensa mata ansa suka bashi shine kunna bi alimi isfala li abihi kana wa mutanen mutanenka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanen ka yake da su ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun ma hadhihi tamasil wadannan wadannan irin gumaka ne allati antum laha akifun wadanda ko kuke yin bauta a gare su kuka lazunce su ba ku san ku rabu da su ko ku fice kalu sai suka ce wajadna aba ana laha abidin ai mun samu iyayenmu ne suna bauta musu da haka ba sai suka bauta musu laqad kuntum antum wa aba ukum fi ضلال مبين laqad kuntum hakika kun kasance an wa aba ukum ko da mahaifan ku din fi dalalin cikin kada mubin wanda yake mabayyana domin ba ba gunki wanda ba iya tutarwa ba iya amfanarwa ba kasan da yake ba shi bayan tunani da ya wuce shine laqad kuntum antum wa aba'ukum da dalalin Ana haka aka faɗa cikin suratul kafi amma a cikin suratul shu'ara tambaya ce iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun yake me kuke bata na qalu na'budu aslaman fa nadhallu laha akifin suka ce guna ta muke bautawa ko muna luluntar sojan ibada muna luluntar sojan bauta ba mu da A nan ma hadihi kama kullu shay'in laha akifin Waɗanne irin guna ta ne kuke bautawa waɗanne irin wato ma hadihi lafazin hadihi ya nuna ga a gaban shi ya zan amma cikin sautin shu'ara ma ta'budun me suke bautawa kamar a lokacin labari ne yake nema daga wajen su bai san me suke bautawa ba da suka tashi ba shi amsa suka ce na abudu asnama gumaka muke bautawa wato bai gansu da ido ba yanzu labari yake ba fa nazallu laha akifi wato mu su wato muna mai su ibada ko muna masu zuntar ko zai ibada to shi ne waɗansu malamai suke cewa abin da ke cikin surtul anbiya daban da abin da ke cikin surtul shi'a domin a nan cikin surtul anbiya jerin ayoyin da kalmomin da annabi Ibrahim ya amfani da su wajen tambaya sun nuna ga kan nan ya gansu tambaya ce na mutumin daga abin yana kallon da ido yake tambaya amma cikin surtul shi'a tambaya ce su'alun al-mahiyya tambayar abin da bai riga ya gansu da ido ba haka suka ce kifin daban-daban abin da ya faru a cikin sun shuhara aka ba da labarin sa daban da abin da yake faruwa a nan wato ainihin cikin suratul anbiya ina fata an fahimta a cikin sun safa kuwa idqal li abihi wa qawmihi ma za ta'budun ma za ta'budun a iskan alihatan dun Allah turidun kama bunnukum rabbil alamin kad kalmar ma za ta'budun da me da bi cewa ta yi kama da ma hadhihi yi allati antum laha atbu da ke cikin suratul anbiya ko za ta bi in karance ce ne da ke cikin qalil abihi wa qawlihi ma ta'budun da ke cikin suratul shu'ara eh dan ku gaba da cikin suratul anbiya ko su shu'ara in ba dan wata karina a cikin suratul safa wadda lalle za ta jami mu koma an anbiya da za mu fi kwalla a kawance ne tsakanin surar can su surtu safa da surtu sa'a domin ma za ta abudun ma ta abudun bambancin bai da yawa dukkan su su'alun ne an mahiyya tambaya yake dangane da wani abin da bai riga zan ba menene wannan abin da kuke fita menene ki ku faɗa min shi an gane ko to amma sai wata karina ta zo wanda ta nuna mana suratul safat ta fi alaka da suratul anbiya domin da yake su a iskan alihatan دون الله تريدون يا نونا ده ابن يكلم إذن بايد الله بايد الله wani sai muku ko ta kuma haka ma'ana ya riga da abin ba ya tambaya ake ku bada labarin sa sai da cewa ya ga abin sai ce a ifkan alihatan dun Allah yanzu tsariya da kuka kiro wanda koma bayan Allah shi kuke nufata da kusurku a ga kuma ta tsariya ne domin kun ba su siffa ta ilahin duka da rububiyya bayan ko ba su da wannan suna koma bayan wannan ina ba da an fahimta wato dai kenan da suratul anbiya da suratul safa suna tarayya akan tambayar da yi kan abin da gashi nan yana gani ne da ido amma suratul shu'ara yayi tambaya ne kan abin da bai riga ya gani da haka sai suka ce a labarin in ka zo jerar labarin sai san da ya fara zuwa shine sai san suratul shu'ara sannan sai ka dauko suratul anbiya ka dawo kan domin yayi tambaya da farko da san abin da suke bauta sai suka ba shi labari da suka ba shi labari suka ce na abu da usman fa nazalla laha ajiki sai sai tambaye shi al yasma'una kun tad'un aw yanfa'u lakum aw yadurun kuna jin ku idan kun kira yesu kuna amfani da kuka kuna cutar da ku kalu bal wajadna aba ana ka zalika ba ne tambayar da yake an fata shi ne i ko a kuna ji in kun kira su sai su ce eh ko su ce a kuna cutarwa suna amfanarwa asali ita ce ne eh ko a to da kuma gane cewa kowace ɗaya cikin jinin suka faɗa sun faɗi idan sun ce eh ita zai bayyana a zahiri kowa ya wanki baya ji baya tutarwa baya amfanarwa idan suka ce a'a wani sun kuma za ta bayyana a fili dan mai za ku mutu abinda baya ji baya gani baya amfanarwa baya tutarwa da suka gane kowace suka faɗa ba ba sai suka ba ta ansar da ba ita yi tambaya wajen ina ba ana kazalika kwalo mun tabi ya mu ne kai suna yi kaga wannan ba an tabbata a sai a yau idan ka sa mutum menene hujjar ka dai kaza me ne hujjar ko dalilin ka a shari'a na yin kaza sai ce na samu iyaye na suna yi wanda ya zama dalili inda wannan hujja ce to da mutane a nan Qur'an sun ba shi amsa daidai ke amma sun da mutane a nan Ibrahim ne da ba daidai suka ba shi ba yanzu yau waye zai fita mutum ya zama an fita ba daidai dan ma zan kai abu ba ya zama addini dan ma hajjar ta ba ya zama addini dan sai kai abu ba ya zama addini sai in kace qala Allahu qala Rasulullah al qala Allahu قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاحة بين الرسول وبين رأي فقيه قال يجرى الله يأتي النبي يأتي الله ko ce wato kinan kaga hujjar cewa wajen na aba ana kaza ne ka ba abin ba hujjar ba an sa take dukkan wanda aka nemi ba da ba jawabi bane da dukkan wanda aka nemi ba da jawabi a fagen bane a fagen ce in ce cikin shari'a sai mutum ya tashi jero hujjoji cikin sai ce iyayen musulmi malaman musulmi wanda suke baya zama hujja sai in ka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون yace da su waɗanne irin gumaka ne a tamasir jam'i na at-timsalu at-timsalu shine mutum mutumi abinda asalinsa wato hoto ne aka yi wanda yake da inuwa irin na wani abin halitta shawon abin halitta na dan adam ne ko dabba ne ko wani wato ainihin halitta ne cikin ko wani sarari shine at-tamasil ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun daga ta wajina aba'ana laha abidin sai kuma yake lakan kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin kaga nan sai قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قالوا تسكت لكي أجئتنا بالحق ثم أبين لك زمن رسيكوا قسن أم أنت من اللاعبين حكم ريكوا كان لما كنت كان منا وقتا قال سيدي بل باب وسنة أسكي باب وسنة أسكي ربكم رب السماوات والأرض ubangijin ku shine mahalicin sama da ƙasa allazi fatara hunna wanda ya tsage halittar su ba tare da ya garbantar aure wani ba wa ana ala zalikum min shahidi kuma lalle ne ala zalikum bisa ga abin da na faɗa muku min shahidina ina cikin masu shaidarwa ina cikin masu tsoratuwa kan cewa Allah ne mahalicin sama da ƙasa kuma Allah ne mahalicin ku kuma Allah ne zai cutar da ku ko ya amfanar da ku ya arzika ku ko ya talauta ku ya sa waɗansu cikin ku masu arziki waɗansu kuma talakawa waɗansu masu ƴaƴa waɗansu kuma bakararai ba su da ƴaƴa ne rabbu wanda yake da rububiyyatul mutlaqa rububiyya wanda bakkatan tarayya da shi ba cikin wani bangare na isa ko me ta gani a duniya tun da shi ne wa ma bikum min ni'matin فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يتيم به شاء من عباده saboda haka ubangiji ta ala ne kadai wanda yake rabu wanda shi ba mai rububiyya sai

fa da'a lahum duzazan sai mayar da su kirare gaba ɗaya daddatsa su ko ya kakkarya su illa kabiran lahum sai babban gunkin guda ɗaya kawai ya barci la'allahum ilayhi yad'un domin mutane su dawo zuwa gare shi ka samu ga ɗaya gunki a tsaye ga kuma sauran gumaka duk gaba ɗaya a karere wancan ba hannu wancan ba kafa wancan an cire masa kai bayan ko ana itikadin alloli ne bai to kamata ba a samu wani Allah mai hannu ɗaya ko mai kafa ɗaya ko wanda ba shi da kai dan wannan mana gajiyawa an ga an rufe ta'addanci ke da haka duka waɗannan sufofi ne na gajiyawa ke da haka fa dalahu juzazan tuzaz wato wato ce ta an yame da su kisa a kida yanki yanki duk ya kasance na to illa kabiran lahu la'allahu ilayhi yarji'un من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أحلم الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون قالوا كيف تكتبون فعل هذا بآلهتنا wani ne ya aikata haka ga allolinmu ya zo musu ta'addanci ya karya su ya wulatanta innahu lamina zalimin wanda duk ya haka lalle yana cikin azzalimai baya cikin mutane kirki qalu wani sashi na su suka ce sami'na sakar ai da mun zo wani saurayi ya kurhum yana ambata yana aibata wato lokacin da annabi Ibrahim ce wallahi la akidanna asnamakum ya faɗa wannan kalmar daidai lokacin da waɗansu daga cikin mutanen sun ji sun ji sai yasa suka ce sami ila masa mun wani saurayi ya bisurhum yana ambatan su da aibata yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim wato ma bai zama shahararre ba a gare shi qalu sai suka ce fa to bihi ala ayyulillah ku je su kawo daga idanun mutane la allahum shado da su ba da sai da akan su waɗanda su da shi su kalli siffarsa su da shi ne mutumin nan da suka ji ya aiwata gumakan nan da irin abin da suka ce sun ji sai aka zo da shi qalu suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai annabi ibrahim kai ne ka aiwatar da haka ga gumakan mu kana sai annabi ibrahim ke bal ha fa'ala hu kabir min hada babban cikin sunan da goga ne a tsaye shi ne ya aikata masa ga sauran kanana fas'aluhum kuma ma ku tambaye su mana ko da aka doka aka karaira ya aka yi wutar gade in kano yanzu kuna in har da gaske ne kuna iya magana ku tambaye su ku ji ai sai ba ku da kalmar فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون Ubangiji ta'ala ce faraja'u ila anfusihim sai suka koma suna fuskantar junansu shine raja'u ila anfusihim faqalu suka ce da juna in na kun innakum antum zalimun alalle ko ne a azalimai domin ya bayyana a fili wanda kuke bauta bai cancanta a bauta masa dan ne za ku bauta wanda baya ji baya gani baya iya bada kariya lokacin da za a cutar da shi wasu da kansu ba su kare wa kansu a zalunce su ba lantana kuma su karewa wani in na kun an antum zalimun lalle ko ne a azalimai sun faɗa ta a gefe ɗaya to ya ai wannan ya bayyana a fili abinda muke bauta bai cancanta amma tun da ubangiji ta'ala bai nufafe su da shiriya ba a irada sauniya dinsa in da so su laru rubuti ya aka mayar da su baya akan kawunan akan sai a larabci nufi ta fulanin ala ra'asi wato idan mutum ya canja ra'ayi ya fahimci gaskiya da gangan sun sai kauce masa kawai mana shi da fahimta ina ba ta an fahimta kamar ka tambaye wani yanzu dare ne ko rana ne zai kalle kai da ya ce a haba mu dare ne ba da gashi yanzu wajen karfe saka saura sai kuma san kawai sai rikide sai kai ba dare bane ba azhar ce a ga ai mutu fa al'arati idan abin da zai zama sanari kowa ya gane daidai din da mutum yayi inkarin su dan cimma wata bukata to wannan lalle mutu ta al'arati ce in mun nufi so al'arati kin sa aka mai da su baya wato ainihin bisa ga kasar su da suka ce da alimta ma haula in yantiqu ai ka riga ka san waɗannan gumaka ba ta yin magana kai ka san haka dan haka dan mai ma za ka tambaye mu cewa wa a tambaye su fasa aluhum in kanu yan kuke ai sai kun haka magana sai قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تحكمون قال في أبي إبراهيم تلسوا أفتعبدون من دون الله يذكرون الكبوت تاوى وما باين الله ما لا ينفعكم شيئا إلا أبين تبازي أنفانيكم بكومي با ولا يضركم كل da ku ba. in kun yi bauta ba za ku ci moriyar bautar ba daga bangaren wannan da kuke bautawa tun da shi kansa da jeje ne inda za ku kangare masa ku masa bai sai cutar da ku komai ba da haka dan zaka bauta wannan bautawa abinda wannan shine sifar sa sai zama bauta ta ne kenan don babu wani abin da mutum zai ci moriyarsa to kuma dukkan wani wanda ba Allah ba haka ne in kai masa wani bangare na bauta yi masa din baya sa ya baka lada ta waye da za zaka masa kuma baya sa ya iya cutar da kai dan ba mai cutarwa ba mai iya amfanarwa sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa billahi da za zaka anta fasir Allah wa yadda anta fasir billah wa alam anna al-ummah law istama'at ala an yanfa'uk لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصور inda duk duniya za ta faru a kan su amfane ka ba za su yi amfana maka komai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta da banka inda duk duniya za su yi taron dangi kan su cuce ka ba za su iya cutar ka da komai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta zai su haɗa kan tuni rufi a cikin alƙalamu wa tafi alƙalamin da aka yi rubutu kan takarda an ɗauki shi a kan takarda takarda kuma ta bushe jara da ma huwa ka'inun ila yawmin qiyama alƙalamin ya riga ya rubutu duk abin da zai faru sai zuwa nan kashi da duk wanda ba Allah ba da yake cutarwa ba da yake amfani da ba a sabata lam yakun li kutas kuma aka sabata lam yakun abin da duk ga ya kore maka ne same ka ba dama ba aiki da yi same ka da duk ga ya same ka dama ba aiki da ya kauce maka wani mutum ko waɗansu mutane ba su da ikon kare maka ko su yi amfani da su ba ka wannan ba wai yana kowa bane akan waɗannan gumaka dangin abrabe da aka sassaka da duwatsu da katakwaye a'a dukkan wani abin bauta dukkan wani wanda za a yi wa bauta ba Allah ba a nemi taimakonsa ba Allah ba a nemi kariya da tsari daga wajensa ba Allah ba da biye ne shi kansa ba zai iya kare kansa ba balantana kai kare kansa ina fata an shi kansa ba zai iya kare kansa annabawa da darajarsu da martabarsu manzanni da girman matsayinsu da falala da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya ba su amma bai danka tutarwa ko amfanarwa a hannunsa ba tutarwa da amfanarwa tana a hannun Allah ke kale kul inni la amliku lakum darran wala nafsa kul inni lan yujirani min Allah ahadun ولن أجد من دونه مجتهدا إلا بلاغا من الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا annabi aka ce faɗa wa dukkan duniya la amliku ba na muku amfani ba na iya mallaka muku cutarwa shari'a da cutarwa duk ba a hannun manzon Allah ba hannun Allah kuma Allah ya umarce ki yake la haka kowa ya ji shine khatamul anbiya shine imamur rusul in ya zanto ki ba ya da wannan damar wa yake da ita kuma cikin wanda bai da ita ba babu ne da haka annabi Ibrahim ce da su afatabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum shi yanzu za ku rinka bauta wani wanda ba Allah ba wanda baya iya amfana da ku komai baya iya cutar da ku uffil lakum kuma lima ta'buduna min dunillah tar da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba ta kilo shi yanzu ba ku hankalta ku gane abin da kuke kai mutum ba zai gane tar annabawa ba sai in ya gane cewa daidai lokacin da annabi Ibrahim ke faɗin wannan magana babu wani musulmi a lokacin da shi sai matarka duk gaba ɗaya kowa gare ni gari guda ya kalubalanta daula guda ya kalubalanta ya faɗa masa wannan magana abin da ke nuna haka hadisin cikin sahih bukhari wanda abu hurairah ya mutu manzon Allah sun yi cewa annabi Ibrahim alaihi salam bai taɓa yin ƙarya ba sai su uku haka lafazin ya faɗa lam yakzib illa salata kizba bai yi ƙarya ba sai su uku za mu bayanin me ake nufi da ƙarya a wannan wurin amma ku ɗauki labarin a haka yadda ya zo ƙarra da cikin hadisi bai taɓa yin ƙarya ba sai su uku guda biyu ta shafi haƙƙin Allah guda ɗaya kuma ta shafi haƙƙin su shi tsakanin da iyalin guda biyun da ya shafi haƙƙin Allah lokacin da ya cewa mutanen sa in nesa kayin ba ni da lafiya fa nazara nazaratan fil nujum fa qala in nesa kayin hakan ta faru ne lokacin da ya ta alwashi ya ce wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu wudiri ina da gargaza gumakan ku bayan ba fa mutanen da suna da wata al'ada suna da wani idi da suka saba yi irin nasu na gargajiyarsu a ranar wannan idi sukan fita bayan gari su yi waɗansu nau'ikan ibadoji irin nasu kafin su tafi dukkan wanda ya dawo abinci a gidanka yakan kawo gaban gunki ya aji kafin aje a dawo gunki zai sanya albarka ya aka nemi a tafi da annabi ibrahim wajen wannan gayyar annabi ibrahim sai ba da uzuri fa nazara nazratan fil nujum fa qala inni saqim sai ni ba da lafiya ba zan iya tsama sai suka tafiya suka tafiya sauran karshe da ya rage ba a bayan su ne sai ke cewa wallahi la akidan na asna ku ta sakon ku sai na rusa kuma kan ku ba da an ku rubuta mutum bayan kun tafi ba ba dai kun ba sannan kuma Allah ya yi ta wallau an hu mudbirin sai suka tafi tun da yake ba ya zahiri ba nazar mun kun ne do fa kana inni saqim fatawallaw anhu mudbirin faraga ila alihatihim da sun suka tafi bayan gari sai dawo wajen gumaka raga bi ma'ana mala ila alihatihim yazo wajen goma an ajiye kayan abinci ka baki ka baki a gaban su ita ala ta ba za ku ci ba sai an ba ce ala ta akulu faraga ila alihatihim fa qala ala ta akulu ma lakum la tanjutun me yasa ba ku magana ana ku magana ku yi da suka yi ai da ku zuru da su faraga alaihim barban bil da hannun dama ma dan ya samu tsarin jiki ya yi tafasar waɗannan gumaka ya yi tsaron su ya tsare wancan ya tuntuke kan wancan ya tare hannun wancan ya ragar da ba da alahun tusazan illa jiran nan ya yi tafiyar ta ya ta to shine fa aka banu ilayhi yazkun suka dawo inda gumakan su yazkun suna daddawa suna zuwa sai suka samu gumakan a halin da suke to yi sai ga man fa'ala hada bi alihatina innahu lamin zalimin lalle wanda ya zama kan wannan zalimi qalu samina fatan sai waɗanda suka ji maganar su na karshe din nan suka ce samina fatan yankuruhum yuqalu lahu shine sai aka dole ka ga wannan maganar cewa inni saqiyun yace ɗaya daga cikin abin da yake kirgawa cewa yayi na ƙarya an gane ku abu na biyu lokacin da suka a anta fa'alta bi hadha ibrahim sai ta bal fa'alahu kabiruhum lokacin da yake fa'alahu kabiruhum hada ni ba ni bane wannan ne babban cikin su ya aikata yace to ƙarya ta biyu kenan da yake kirga yi a rayuwarsa ƙarya ta uku lokacin da yake tafiya da matarsa Sara sun bi ta wani gari garin wani azzalumin sarki kafin annabi Ibrahim ya tafi garin yana da labarin azzalumin sarki ne wanda yake lalle idan ka zo da mace kyakkyawa zai kwace ta to Sara kuma ana labarin tana ɗaya daga cikin mafiya kyawun mata a zamanin da haka annabi Ibrahim na zuwa garin kafin ka sai mai labari ya kai ga kirki da haka sai ana neman sai jeji da matarsa annabi Ibrahim ya ce da ita kin san cewa da ke nufin ke ne kaɗai mutum yi a ban ƙasa ke iya lafa haka ki to kar ki kun misali a gaban wannan ne zan yi masa tsayar cewa ke ƴar uwa ta ba mata ta ba dai da nake mata ta zai kwace amma ni ce yar uwa ta zai kwace ki yadda ba za ki fallasa ni ba sai na ji na gani ba zan fallasa ka ba magana su cewa zan ce yar uwata ce sai kar da wannan a ɗaya daga cikin mai ƙarya ɗin da ya so so ne ƙaryoyi guda wannan hadisi na da cikin sai ko abin nufi shin wannan shine hakikanin ƙarya a gaskiya a larabcin abin da ake nufi da ƙarya shine al-ikhbaru an shay'i bi khilafi ma huwa alayhi fil waqi al-ikhbaru an shay'i باختلاف ما هو عليه في الواقع فإن أبو وند أهدي كلمة رجع فهي قوية معنوني بذاتي ظاهر أنت na faɗe shi dan abokin da kuma kana da da ma'anar ta biyu wanda kalmar na iya ɗauka wanda shi ko ba yake da wanda shi ne to zama idan annabi da yake shi yake ta duka ne ba wata sauriya ce sauriya ce ne sai Allah ya ce wa akwai kamar ana ana kuma sai gobe za mu ci yaki za mu ci kofar mai kofar mai suna da bakin kano wala ba sai sun kwanta sai su yi wajen gudan da haɗe da su kuma Allah zai zo ya yi misali da nake ba ina nufin ko ba haka ba kaga da aka aka faɗa wa dukkan mutanen da suke gabas da Thank you. dan wannan shine ne tauriya hikimar wannan a shugabanci shine maganin munafikai dan harkar soja daga cikin babban abin da suke bukata shine sirri harkar tsaro daga cikin babban abin da suke bukata shine sirri daga lokacin da abokin adawarka ya san shirin ka da kimtsin ka to ya riga ya samu rabi na nasara amma in yi jahilce ka to yana da matsala da sirri ko mun raunin ka shi kuma ko mun karfin ka daya daga cikin dalilan da ya sa amerikawa suke jinkirta kawai iraki har yanzu shine a tsarin ya kamata a farkon februari shi za a fara yaki amma intelligence na america da na isra'il suka ce har yanzu a iyakacin binciken su su san sanin yakin da sojojin iraki za su yi amfani da da haka ya kamata a jinkirta a kai har zuwa mako guda mako farko a cikin march ko zuwa mako na biyu zuwa tsakiyar watan march kafin lokacin biyu da za su san zo labari sun yi amfani da ƙananan kabilojin yadda suka yi afghanistan sun kace dala miliyan ɗari biyu wajen nemo labari da ba da cin hanci da sojoji iraki da masana da scientist din su don su faɗi in sun yi makaman sardangi da shugabannin ƙabilu ɗan ƙauye har yanzu ba su samu abin da suke son samu ma'ana dai boye sirrinka yana da matuƙar muhimmanci a fagen yaki amma da idan ka bayyana sirrinka a bakin adawa ya sami rabin nasara da kun ga adam tauriya nan da annabi ya za a fita gabas duk wanda ya ji wurin da zai dauka cewa ta gabas za a fita sai a fita ta gabas amma sai a da'a yi to wannan shine tausayi asalin kalmar tana iya daukar ma'anar da abokin zancen ka yake zai fahimta amma kai kana nufin me kishiyarta ko kuma wani abin da ban ba wannan to wannan ana kiran da suna ƙarya a larabci kiran yadda kuma ƙarya wadda da an ce ƙarya ta baka bukatar ta a rinki kowa nan bahaushe na duniya da ka ce masa ƙarya baya so ba ya da bukatar ya ce menene ƙarya kawai ta'arifin ta ƙarya ita ce ƙarya ko ba haka ba yau saboda yanzu zaka yi ta'arifin ta suka koyar da ita malamai suka ce duk abin da yake na zahiri da yawa yayin da ka zo zaka bayyana shi ka koyi ba da sai zai ruwa kaga da azan sai ka ce ruwa shine ruwa amma lokacin da zaka yi tafsirin bayyana ruwa wani abu ne tsararo wanda yake kaza sai ka ka koyi a ina fata an fahimta to dan haka ya dan uwa wannan hadisi da ya nuna maganan ƙarya din nan cewa annabi Ibrahim ya ƙarya haso uku ba tsaya irin wanda an kullum mu zai saurin kaiwa ba a abin da yake nufi sayan zance an gane ko kamar zaurance a cikin magana ta yadda za ka faɗi wani abu wanda yake shi abokin zantanka yana fata kai kuma kana nufin wani abu domin idan muka rubuta lafuza guda uku kowanne zai dauki ma'anar abin da annabi Ibrahim ke yi dan ya faɗa domin idan muka ce bal fa'alahu kabiruhum haza ai wanda ya haka babban wanda nasu shine ya haka a aqidar ne a da zai iya ba amma ku tunda kuke bauta masa ya kamata ku bauta wanda yake da iko zai yi mai fa alahu kabiruhum hadha fi fi wannan babban shi wannan fa a kida irin dauku haka ya ya kira kira sannan da yace inni saqim ba ta ni mai rashin lafiya ni mai yin rashin lafiya saqim ta iyawa yanzu ba ka lafiya ta iyawa gobe ko lafiya ta kaba dukkan mai surfa kan ta halitta ai zai yi mai rashin lafiya ta haka ba ta yi ba ni da lafiya ba ni mai iya rashin lafiya ne su kuma duka sai suka fahimci me a yanzu da yake magana ba da lafiya ina ba za mu fahimta sannan kuma da yace yar uwa ta yana da yar uwa a me a musulunci yayin da shi wancan abokin zancen sai dauka yar uwa ta jini wanda shi goma abin da kin dan Allah ya ce innamal mu'minuna wa man da yan uwan juna yadda kafirai ma yan uwan juna ne alam tara ila ladina zaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب قال لك إخوانهم أكو أخوة تأتيني تأكيدك wanda sai yana nufin yar uwa ta addini shi wancan sarki sai ya fahimci ne yar uwa ta jini kaga a zahirin zance in muka tsaya zamu bayani muka bincin wannan zai bayyana cewa ba ƙarya muke amma an sanya wa abun saboda hankali wanda mu a hausa in ba mu da abu to dole idan mutum ya zo wajen bayani ya fito da shi sai ba wasu ka san ko me zaka faɗa nan gaba in kashi amma su alarabaci idan suka ce ƙarya suna nufin ita karya da kowa su ne a matsayin karya kuma suna nufin mai tayan magana bayan da kalmar da za su ɗauki ma'ana amma kuma kana nufin ma'anar da ba ita mai sauraron ka zai fahimta karkashin wannan ne imamun nawawi yayi babu a cikin riyadu salihin yace babu bayani ma yajuzu min al-kadhibi babin bayanin irin abin da ya halatta da karya. to kaga nan gudun idan mutum ya kalli sunan babin kada sai ce ka gani ya taɓa jin mutum shi'a ne ka gani ahlus suna suna zagin shi'a dangane da aqida ta taqiya to ai taqiya ita ce ƙaryar da ta halatta wurin ahlus sunna dan da nawawi yayi babu ma ya ji gurin da sai yake mutane aka tafi to amma bari ku ji abin da shi imamu nawawi ce ilm ka sani kai mai magana ko mai saurare annal kadhiba wa in kana asluhu muharraman ƙarya duk da asalinta abu ne haram fa yajuzu fi ba'd al-ahwali bi shurutin a wani lokutan ya halatta yin ƙarya amma da sharuɗa kada awdahatuha fi kitabil azkar da bai na cikin littafin al-azkar yana da littafin azkar ban zo da shi ba amma ba wai zan nake so in yi dogo ba dan jiya ta wurin ya an yi dogon magana ta magana wa mukhtasaru zalika idan kana son gane dan abin da na faɗa din ko in in ce maka abin da na faɗa a can annal kalama wasilatu ila al-maqal dan sai da ake yin yakan zama wasila sai dan isar da wani abin da kake nufi a zuciya ma'ana harshe yana isar da saƙon mai zuciya zuciya ce take gina ma'anoni harshe kuma sai ya kawo mai kalmomin da za su bada ma'anoni in gane ko fa kullu maqsudin mahmudin yumkin tahsiluhu bi ghairi kalif dukkan wani abu da ya kamata a ce a yi kuma zai iya yiwa a yi ba tare da an yi karya ba ya harumul kazo ke to haram ne mutum ya karya wajen yin abu matukar ka iya yin sa ta hanyar mai gaskiya wa in lam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib kana al kadhib amma dukkan wani abu wanda shari'a ta amince a yi shi amma kuma ka samu matsatsin ba zai yiwu ba ka yi shi din har sai ta yi karya to ya hana ta yi karya tun ba in kana tahsilu zalika maqsudun mubah dan sai mu kalli abin shi wannan abin da ya halatta ya karya me matsayin sa shari'a shin wajibi ne shin mubahi ne shin makaruhi ne idan ya zanto wajibi ne to a lokacin yin tsari ya zo mai wajibi in ya zanto mubadi ne ja'izi to lokacin yin kare ya zo ne ja'izi fa idza ktafa muslimun min zalimin misali sai ce idan wani musulmi wani azalimi ya biyo shi ka tabbatar wani azalimi yana so ya mata ta'addanci yuridu qatlahu yana son ya kace shi aw akhza maliki ko yana son karɓar dukiyarsa wasu ila insanun anhu mutumin sai ya zo ya shiga wurin goya goya da wancan azalimin da takobi ko bulandani ka tabbatar wani azalimi ka tabbatar so yake gawa ne ya kashe ba tare da ya masa komai ba kawai kwanci bishiyar sai zo kan ka ta gawa ne sai ka ce ne ban gan ba sai wani kai ban gan ba ba gare mace ba amma a lokacin ba ba ka da wata hanyar za ka iya ceton ran wancan mutumin sai ta hanyar mai wanda ceton ransa din nan wajibi ne ko masaruni ko musahabi to wannan wanda ne ya zama wajibi amma kadara wanda ya zo da makamun nan shi kai siyasan kai ma wata barde ne ba zai ke taba kuma inda zai don kama jikin su zai rasa yake da Allah ka gawa ne ka gafi su tabuliya ke na gan shi menene a lokacin da ma magana ta ban gan su don kai ma dan biki bai kuma amma idan kai ma kila kana jin tsoron bala'insa sa kaga a lokacin ai ban gan ba san san ban gan ba zai kulle su ba dan wajibi ne ka sani rayuwar wani an gane ko wa da lauka na inda bu wadi'atun wa da zalimun aksaha haka da a ce an baka ajiyar dukiya sai wani dan baki yazo yake akwai kudi a wurin ta sai kuma kudin ajiyar ce babu ka kai kariya cewa babu kuma amma da sai akwai yazo ba dan tsare wannan amana su dukiya ya zama mai wajibi yanzu ko ba yadda zaka iya tsare wannan amana sai ta hanyar mai kariya sai ce wal ahwatu fi hadha kullihi an yuwarri amma abin da yake duk wannan shi ne yayi tauriya wato ya faɗi wata maganar da a zahiri abokin magana zai faɗi wani abu amma shi kuma yana nufin wata ma'ana ba wata dan Allah yanzu ina wannan yake da dangantaka da tafiya a TNT babu inda wanda yake da dangantaka da kan tafiya a TNT kan yake ko ne ba ka kau abada tafi da Abubakar radiyallahu anhu hazu suna cewa Allah shine masa haka take ba wa tauriya tauriya an bi ibadatihi maqsudan sahihan mutum ya nufaci wata manufa kyakkyawa laysa huwa kaziban bin nisbati ilayhi abin nan ba ƙarya yi ba wa in kana kaziban fi zahirin lafzi duk da cewa a zahirin lafzin za a fahimci ƙarya yi wa bin nisbati ila ma ya fahimu da mukhatab barbadan yadda abokin zan zai fahimci zai fahimci ƙarya yi walau taraka tauriya wa aqlaqa ibadatul kadhibi inda zai yin tauriya yayi ƙarya fa lafi haram ba haramun ne ba in hadal hali a irin wannan hali amma a lokacin nan tauriya ya fi amfani saboda ya ƙarya din da ƙarya ko ba haramun ne واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث ام كلثوم رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم sun kafa hujja su malamai wajen halaccin yin ƙarya da hadisin kuma kurso wanda ya tabbata daga manzon Allah manzon Allah ce laysa al alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqula ba makareci bane ba wanda ke kokarin sulhunta mutane ya isar da zance na alkhairi ga wani kana da ruwa da wani ka san dan adawar wani ne wallahi yanzu na gaba da wani ya san in san intelligence ina cikin shi ko bai ku yanzu abin nan da ka faɗa menene ƙarya ne amma manzo Allah ba ƙarya kai ba da manufar ka zuci shine ne sulhu a tsakanin su sai ka faɗi kalma ta alkhairi ga abokin adawa haka duk wanda aka ce ga wani abokin adawa ka ce a gani ta sai ji duk makaman da ya dauka na adawa sun ragu an dauka kai masa da sosai a har ma yana maka addu'a ta alkhairi yana cewa abin da ya faru tsakanin ku yana jin damuwa ne abin baya jin daɗin sa da ya san in yi maka magana zaka anta da yayi maka kaga duk wannan kai kokarin faɗa wannan ne gurgurdan yadda kaga cikin jikinka sai kuma ka dace wanda din ka faɗa maka ai daga wajen wani ne yana ta fatan gamuwa ne to idan an haɗu kowa sa ai dan uwansa ne ya fara cewa yana so a shirya da haka yanzu dan ya ce salamu alaikum ba zai yi wani abu rigima zan ce na faɗin salamu alaikum sai kai ko mai kashe ya kasa manzo Allah ya ce wanda ya wannan bai kariya ba an gane ko wannan hadisi bukari da muslim suka rawaito a wannan hadisin daban yace lam asma abu yurakhis yurakhis fi shay'in mimma yaqulu an-nasu illa fi salat ban ta wajen annabi yayi rahusa wajen abinda mutane ke faɗa da bakin da bakin su bayan rangwame ne sai ta bi guda uku kana nufin al-har cikin fagen yaki abokan adawa sun kama sai suke tambayar ka dan su sirrin sojojin haka sai ku ne suka ce to a yanzu dai wannan wata sauran wurin ina jin za mu kai dubu biyar sun bayan mu da ba dari da waɗansu kuma a sansani suna kan wurin su kan gaskiya ban san haka dole haka da ka haka ka kaɗa masa wato musulmi wayayye ne yana daga cikin yanzu abin da yake yake damun america take zan sun rage pakistan wato intelligence na pakistan yanzu turki din su america ta so ta amfani da su wajen a samo sirrin yan taliban tun da duk duniya har gwamnatin taliban ta gaba ta rushe ba wanda suke da alaka da irin gwamnatin pakistan to saboda ka intelligence din su wanda suke musulmi sai suke tawa suke sama america labarin kiyaya kai ga wani zango san ma ana tun mallan umar yana tun ya su take ko a cikin ko ban zani ga kowa a wajen <laughs> waɗansu yan kawai masu kaje suka suka ce ai aiki mullan umar yana ganin su haka zo aka ce su tauna da aka ware musu kuɗi daloli muniyoyi kan za su kawo mullan umar aka nemi su aka rasa haka suka yi tsayi suka suka ta dona yanzu man dokan america suna nan suna ta tsinewa intelligence din bakin cewa duk labarin kariya suka ba su zan ce a je rani kaza a je tura bora a je ina ne sun je ko ina duk sun yi ruwan ba a banza har yanzu mulla umar na nan usama bin laden na nan da zawahiri na nan duk inda ke fasara kaga wannan yana da kan kuliyar mawaye ba kamar irin waɗansu yan security mu ba su aikin su su ko yaya musulmi ke ba su ko mai arne wanda kamata idan an turo ka masallaci na musulmi ɗan uwanka idan ka je ka rubuta rukun na ƙarya ka faɗo wani abin daban wanda ba shi ne dan ka firma arnan su yi ta ka kuma kai na in ku ba ku wannan ku musulmi kuna bin diddigin mu wai mu ne masu cewa sai an yi shari'a ku rubuta wannan akan ba ku rubuta wannan ku dauki kasar ku kai arna suna yi arna suna yi sau nawa za a samu coci coci da makamai yan sanda su gani amma kuma ba za ka ji labarin ba sai a sai a sabanta ko da a rikicin da aka yi na kama a nawa wani coci da ba abin da kai musulmi ko sai a zuga ka je masallacin juma'a ka zo na gindin hudu ba kai ka zo na gindin mabari kai sa kare wa annan ka hada da sunna kuma kuma kana da ai wannan malamin ai ai ai ai ai masifa ne wannan sai dai mun kaida turki ne akwai wani rubutu da wani yayi daga nan Kano yayi rubutu tike shafuka nawa ya kai Abuja ya ce wai ni dan tanzimin kaida ya je kai Abuja wata kaza da kuma kuma yana kallon sa da ta tsoro ba ta kallon shi bai san cewa in anan a ofis ɗinsa ba na Allah a kan akwai na Allah akwai ina akwai na Allah na Allah ba ta karewa suna nan waɗansu ka san waɗansu baka san su ba waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kaza to saboda haka kun ga dai a takaice wannan hadisi na Annabi Ibrahim yana da dangantaka da wannan babi na Imam Nawawi da ke cikin Riyadu Salihin da karanta mana kuma wannan zai samu fahimci cewa lallai Annabi Ibrahim ba tsariya yake nufi kana irin tsariya da muka saba ina ba da gun fahimta wannan shi ne dan saboda kar in tiya san kan dan mutane da irin wannan hadisi da ke cikin bukhari ko qur'aniyun su zo su sai ai mu mun yi da qur'ani mun yi da hadisi amma ko hadisan da kai an ta alim ibrahim ya ƙarya ka da alim ibrahim makarici ne haka zai fara cewa kace ni ban da ba sai ku dawo hadisin alim ibrahim ya yi ƙarya haso kace eh to gaskiya ne wannan hadisan zan sa musa alamar tambaya kaga kika yi kifa kace ya je fa ka kida sa ko ta ko ta qur'aniyun ko ya hakuri in kun jira da kace gefen da yawa da kan zance قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله yace da ko da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba afala ta akilun kin ba ku hankalta ba Wani harriquhu wa in وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين أتم وقت المغانا كده ويا قالوا تسكة تحرسوا وقونا وانصروا آلهتكم ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in har kun kasance masu kariya ne a gare su masu aikata kariya ne a gare su wato kaga duk wanda hujja ta tsare masa abin da yake nema shine a yi rigima da dani yanzu ya riga ya kure ya ce ku bani labari al yanfa'unakum yastad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun ba su da wata hujja illa wajadna aba ana kazalika yafa'alun nan kuma ya ce da su fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in za su iya magana sun tambaye su ba sa iya magana suka ce laqad alimta ma haula yantiqun ai ka san ba su magana yace a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum to in haka ne dan da zaka mutu abin da baya cutarwa baya amfanarwa fi ce shi shike ya zagi ta har kuhu. a ari wanzuru alihatakum in fa'ile ne ubnu rahu bunyanan fa'al kuhu fi jahim ku gina masa wani katon rami ku hula wuta a cikin ku jefa shi cikin wuta wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutluhu aw kuhu. ba wata an sa shi gaba sai cewa ku kashe shi ko ku kona wannan ko an kashe mun da wajen iyaye daga kakanni kuma amsa ce to haka aka adage shi a kai shi kotu a hana shi karatu to wannan ba hujja bace ba a rufe masallacin sa a rufe makarantar sa a kore shi da to wannan ba hujja bace in kuna son hujja ku samu ayoyi cikin alqur'ani da hadisai ku tusa ku tusa ku tusa ku duba sharhin hadisan cikin bukhari a hadisan cikin bukhari a fatul bari ko umdul bukhari hadisan cikin muslim cikin sharhin nawawi da imam da yawa cikin sahih da yawa cikin muslim hadisan cikin Abu Dawud ku duba su Amr Ma'bud hadisan cikin Tirmidhi ku duba su Aridat al-Anwazi na Qadi Abu Bakr arabi al-Mali hadisan cikin Muwatta ku duba cikin At-Tamhid ku duba cikin wane ku duba wannan kun taro hujjoji sai kana sai ku kai ga mai martaba sarki ku ce ga hujja ga aya ga hadisi amma a ce a ba ba Allah gana mana ne martaba sai. in baya gane shi ma har ya gane Ka ga jima da ake ta karshe a matakai a an yi kaza mun ba ka kaza ba an zo ana mana kaza ana yin wata irin sallah wadda ba gada ba iya daga gani aka ce ko ko me kuke karantawa da da an ji su sai a ce to an dakatar da sallah gobe sai an nemi ku to yanzu sai aka da aka ji dukkan gudana su sai aka ce ko kuma sabare ne kuke karantawa sai alari ismawi arba'un hadith wane ne wane ne wane ne suka zaza waɗannan sun kuka karanta eh ga muka irin ka asibiti ko shikenan ko je ku yi ta karantarwa a zauna lafiya <laughs> a kowa zai ba karatu ba zaman lafiya kace ku je ku yi ta karantarwa a zauna lafiya wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ma'asin da wato fadar mai martaba cikin kano ku je ku yi ta karantarwa a zauna lafiya kai wannan kalma da daɗi ne <laughs> qalu suka ce harriquhu ku kona ji wankuru alihatakum in kuntum fa'ilina Allah ke kulna sai muka sai ya naru ya ke wuta ku ni bardan ki kasance sanyi mana a madadin ku ni bari datan dan shine ismul fa'il din ki kasance zama mai sanyi da ka ce bardan ki zama ke ce sanyi da sanyi da mai sanyi wanne ya fi sanyi sanyi ku ni bardan ki zama sanyi wa salaman da kuma abinci ba wai ki zanto mai aminci ba ke ce amincin ala ibrahim kan annabi ibrahim alaihi salam har wani sun magana daga cikin manyan tabi'ai irin su katada da waɗansu ma cikin sahabbai irin su abdullahi dan abbas suka ce fadin allah kuni bardan ba dan ya ce salaman ba wato ainihin da sai ya kasance sanyin kuma na iya cutar da annabi ibrahim amma da aka ce salama sanyi na aminci sanyi da aminci sai zanto sanyin da babu cutuwa a cikinsa sannan ba dan Allah ya ce ala ibrahim ba to da daga wata ranar zuwa yau wuta ta daina tasiri amma sai aka ce ala ibrahim ko su siya ita shi kadai kai kan yau ka taba ko ka karanta wannan ayar kake ko ta wanda da ko an kar wani zo ce wai zai karanta kullu ya na rukuni ba da to ya tofa wai da gidan wajen wuta wannan za ko ne dan da aka ce kuni bar dan salaman da aka ce ba sai ala ko wala ko ba Allah ya ba aradu bihi wa aradu bihi kaidan sun nufati kaidi a gare shi faja'alnahum al-aktharina sai muka sanya su suka zanto sune mafiya hasara a cikin suratul safat fa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalina a can al-asfalin mafiya kaskanci anan al-aktharina mafiya hasara malamai suka ce hikimar faɗin haka a nan gudun. a nan gudun an samu mukayada ne abin da ake nufi da mukayada yi wa juna kaidi tsakaninsu da annabi ibrahim in aka ce kai kana kaidi ni ina kaidi to cikin mu za a samu mai mai rinjaye akan dan uwansa wanda yayi rinjaye ya zama mai rinjaye wanda bai rinjaye ba ya zama mai hasara annabi ibrahim yayi ya ga alwashi yace watallahi da na asnama kaga shi ba akwai kaidi daga bangaren su kuma ga kaidi wa aradu bihi kaidan to kaga ga kaidin su ga nasu an gwamza da juna fa ja'alnahum al-aktharina da muka mai da su su zanto su ne mafiya asara shi kuma zai zama shi ne mafi ne mafi daukaka da nasara amma a cikin surtu safat fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-asfalin saboda me aka ce asfalin amfani da suka yi da lafazin cewa wato ainihin qubulunahu bunyanan fa alquhu fi dahi ku gina masa wani rami ku haɗa wani rami ku jefa shi a kasa kaga lokacin da za ka ɗauke shi a jefa a kasa ba kaskanta ba suka nufin yayi sai Allah bai nufin ya kaskanta ba yace ku ni bardan wa salamun ala ibrahim da haka kaidin da suka so su yi masa na ya zanto shine makaskanci sai ya zanto Allah ya sanya wuta ta zama aminci a gare su bai kaskanta ba su ta suka yi shine faɗi Allahu al-asfalina kaga kowace kalma ta dace da idan an duba karirar abin da yake kafin ko abin da zai zo bayan ko wanda yake tabbata ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين muka tsamar da shi shi da annabi Lutu alaihi salam ya zuwa ga kasa wadda muka yi mata albarka kasar da aka yi mata albarka ita ce kasar Sham wato kasar Baitul Maqdis inda aka inda nan ne wani hijirar annabawa wani Sulaiman riha a sifatan tajiri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ita ce wannan kaza al-ardul mubaraka subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla shi da wannan وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ita ce al'arzu mubaraka da haka hibatullah ibn asakir ya yi katin littafi mai suna wato hadisan falalar kasar sha saboda kasa ce mai falala idan ka cire maka da madina wurin da yake da falala ne kasar kasa ce mai albarka wurin hijirar annabawa dan annabi ibrahim ya hijira dan annabi lutsu ya hijira dan annabi Sulaiman ya rika sai kawo fida wato ainihin annabi Dawud mahaifinsa kenan annaba da dama ne sun yi hijira a tungurin manzo ta sallam daga can ne aka yi Isra'i da shi zuwa can kuma daga can aka yi Mi'raji da shi zuwa sama sama'an sama'an har zuwa saman dukkan ووهبنا wa اسحاق ويعقوب nafila muka baki annabi ishaqa sannan muka baki da yaqub a matsayin nafila qari idan an ce nafila ana nufin qari ziyada waɗansu malaman suka ce a'a wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila nafila din nan mafa'ulun mutlaq amma min ma'anar fi'li la min lafzihi domin da min lafzin fi'li ne lafzin shine wahaba wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba hibatan sai zan to mafa'ulun mutlaq min ma'anar fi'li wa lafzi amma wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan kana to mafa'ulun mutlaq ne min ma'anar fi'li la min lafzihi kamar da muka buga misali a kwanaki in kuma manta ba ma'ana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi amma da illa li yuqarribuna ila allahi qurba an bayyana ko wannan sai zan so maf'ul ne min ma'anar fi'li wa lafzi amma nan min ma'anar fi'li la min lafzi wa kullan ja'alna salihin kowanne ɗaya daga cikin su mun sace zan to salih wato annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub dukkan su annabawa ne salihai ana annabin annabawa sai ayar karshe Allah ya وجعلنا من وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم مكسا يسوقكم النبي إبراهيم da ɗansa Ishaq da jikansa annabi Yaqub muka sanya su a immatan su zanto jagorori ga al'ummarsu ya hadu da bi amrina suna shiryar da mutane da al'amarin mu da umarnin mu wa auhayna ilaihim fi al-khairat muka yi musu wahayin aiwatar da ayyuka na alkhairi wa iqama salati da tsayar da sallah wa ita zakati da kuma bayar da zakka wa kanu lana abidin gaba su sun kasance masu bauta a gare mu inda Allah kowanne daga cikin su ya yadda Allah ne abin bauta to abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya Allah yana son a ƙara jan hankali don saboda yan uwa da suke bin karatun malam sai lokacin da malam sai ke jan baki ina jin an shafa takarwa ban san yadda za mu yi da mutane ba tunda da an haɗa ko da Allah ya kamata ku ce. dan Allah lokacin da malam sai da ke dan baki ku da saurara ladabin ka da su lokacin da ake shine ka saurara wai za quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun ladabi shine mutum ya saurara ba wai shi ma yana yi ba wannan yake cewa shin ko da kafin mu je wannan mu yi ta kace fasara fadin Allah ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ubangiji da Allah shine wanda ya saukar da littafi a kanka abin da nufi littafi a wannan ayar alqur'ani minhu daga cikin shi littafin ayatun muhkamat akwai ayoyi muhkamai hunna ummul kitab kuma su ne suka fi yawa a cikin littafi ummu shay'i ay asluhu alladhi yarji'u ilayhi shay'u asalin abu shine ummu an gane ko dan haka wato su suka fi yawa su ayoyin muhkamai wa ukharu akwai dan ayoyin daban mutashabihat wanda su mutashabihai ne to lafazin muhkam wanda yake ma'anarsa a zahiri take ba a ɓoye take ba lafazin mutashabih wanda ma'anarsa a ɓoye take ba ta fito fili ba da zaran ka kalli muhkam kana jin larabci za ka iya fahimtar me aka ce amma mutashabih ko kana jin larabci sai kana da zulkuf ka dan yi ido da yawa cikin karatu kafin ka iya kaiwa ga ma'anarsa to haka ayoyin alqur'ani haka waɗansu malamai suka fasara waɗansu malamai suka ce muhkam wanda yake nuna ma'ana ɗaya mutashabih wanda yake nuna ma'ana sama da ɗaya da akwai kalmar da zaka dauka ma'ana ɗaya kawai take zama da Allah ke kulhu huwallahu ahad Allahu samad kace Allah shine ne guda ɗaya domin lafazan ahad baya daukan biyu baya daukan uku ko baya daukan rabi daya daya ne guda daya dan haka ma aka ce ahad da ake ba wahid domin da an ce wahid da ya iya waye ya sami sanin sanin rabi khamis sadis sanin dafi ahad zuwa ga hadi ashir asani ka ga ashir zuwa ga amma da aka ce ahad wato ahad din da bai da nabi kwallon da uku kaga wannan ma'ana kai kawai take bangaren haka kuma qala Allahu la bayan ya kore tasliya sai tabbatar da mai kadai taka inna Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna zai dan duka su ana yin jam'in sa akan koro shi kuma alqaru jinin haila kenan alquru kuma tsarki daga jinin haila da haka da Allah ya ce wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ta wadansu suka ce me tsarki uku shine idda idan an suke mace Waɗansu kuma suka ce me jini uku kaga magana ta sha bambam da idan muka dauki tsarki uku dawar ka'ida mutum baya cikin matar sai a cikin sarkin da bai sadu da ita ba to sai su kita to wannan sarkin da suke ta shi nan daya idan ta yi jini ta ya tsarki ta zo tsarki na biyu kenan idan ta yi jini ta sake yin tsarki shi kenan ta fitar ga yadda. wannan sai nuna idan ka saki mace bisa ga wannan kaulin jini nawa za ta yi a waje ta fitar da yadda biyu domin abin da zai ba da tsarki uku shi na jini biyu amma idan mun dauke ta quru muka ce jini uku ake nufi ka sake ta cikin tsarkin da baka sarbe ita ba jini ya zo ya dauke ga jini ɗaya jini na biyu ya zo ya dauke an gane ko da jini uku na uku ya zo da zaran ya zo cikin da fitar da yadda ko sai ya dauke sai ya dauke sai suna ciki ba za a saura maka sai ya dauke ina fata amfani da, ala kulli hal gurgudun dai da malamai suke sabani muskam abin da ke dauka mana daya mutashabih abin da ke dauka mana samar daya sannan shi mutashabih da yake dauka mana samar daya wani lokacin yakan zanto dukkan ma'anonin masu kyau ne wani lokacin zai zanto ɗaya mai kyau ke ɗaya mara kyau to duk lokacin da ya dauki ma'ana guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya marar kyau in aka zo wajen fassara mai san rai sai ya ba shi ma'ana wace marar kyau wanda yake san gaskiya kuma sai ya ba shi ma'ana mai kyau kuma lafazin da yana ya daukan wannan to kaga a nan gurin abin da muku alƙalanci shine sai ku koma mai muhkam domin ka'ida dukkan mu ta za zaka samu bayanin sa a cikin muhkam ما من متشابه illa وقد بينه محكم muhkam saboda haka Allah دوك sarki ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min wadanda a cikin zukatansu akwai karkata da san zuciya sai su rinka bin ayoyi mutashabihai ma'ana mai daukan ma'ana sama da daya sai su ba ma'anar mara kyau a madadin su ba da mai kyau fa yattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله dan kokarin fayar da fitina fitina mutane a addini a ce ai ma ya kawo aya amma wata ma'ana ba fata bada kyau ina fata an fahimta a wani zai iya kawo maka karamomin wani malamin sa idan kai inkari sai ta yi Allah ta ga ubangiji Allah kuma ya ce zalika fadlullahi wallahu yutihi wallahu zul fadl zalika fadlullahi kay yutihi man yasha wallahu zul fadl azim wannan aya sai kawo amma za ta goyi bayan abin da ke son ya tabbatar in ko yake haka sai a waye gari ka zo daga unguwar ka kai ma wani namiji ya haihu shi kadai baya da mace ya yi juna biyu ya haihu idan yayi inkari ka ce ai Allah ta inna Allah ala kulli shay'in ba aya bace ba aya ake ne kuma ka hujja kaga nan yadda ba zai kafa hujja da wannan ayar ba sai ma za ka kafa da wannan ba dan kowanne cikin ku yayi kokarin tabbatar da wata ma'ana marar kyau karkashin wata aya in ma dan saboda wani dalilin ya karyata wannan abin da ya faɗa in ma dan ta saba wata ayar ko wani hadisi ingantacce da dai sauransu asalan karamomi akwai su amma akwai waɗanda suke tabbatattu an ruwaito su barbara yadda suka faru akwai kuma waɗanda suke akwai kari a ciki wanda mabiya suke yi don kokarin tabbatar da karama a gaskiya wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke da fadin ma'ana idan mutum zai fassara su domin kaga tantance mun kam da mutashabihin magana biyu mun kawo cikin maganganu takwas da aka fassara su wanda ibn jarir tabari ya kawo cikin tafsirin sannan wajen ma ya la ta'wilahu illa ga me ma'anar ta'wil ita ma magana ta wadda take doguwa mai ta'awil inda almutaqaddimin da kuma ta'awil inda almutaakhirin a wurin malaman tafsiri ko dama idan an ce ta'awil daidai da kake tafsir amma a wurin malaman usulul fiqh mutaakhirun idan an ce ta'awil shine sarful lafzi an zahiri mutabadir minhu ila muhtamalin marjuhin li dalilin yujibu zalika صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه da لفظي daga zahirinsa wanda da ka faɗa za a gane shi ke nufi ila muhtamal zuwa ga wani lafazin da in ya iya yiwa wata ma'anar da ya iya yiwa lafazin ya dauke ta amma ba ita tafirin jaye ba karkashin wannan lafazin amma me yasa kamar yadda ita zuwa ga wannan ma'ana mara jayi ni dalilin yuzu zalika dan kana da wani dalili ne filin sai haka ina ba za mu bayyana to kaga wannan nau'i ne wato tawili ne to a nan gurin ya rige na dalilin da ka dogara da shi idan ingantacce ne tawilin da ka ga ce masa at-ta'wilus sahih ko at-ta'wilul qarib tawili makusanci ko tawili sahihi idan dalilin da ka kafa hujja da shi bai zama ingantacce ba sai a ce a tawil al-ba'id ko a tawil al-fasid tawili manisanci ko tawili wato ainihin lalataccen tawili idan ko gaba ɗaya ma kawai ta kautar da lafazin daga zahirin ta fara ta da wani dalili ko mai rauni ko mara rauni to wannan ana kiransa at-tala'u bi kitabillah wasa da al alqur'ani kamar yadda tafsirin batiniya yake batiniya turka ta cikin shi'a waɗansu sufaye kuma sun bi su akai shi'a suna cewa Allah ta inna Allah ya mutu an hu baqara Allah yana ubarta ku koyanka saniya sai suka ce kuma na aiki kin kamar da Ahmadiyya da aka ce wai duka ala isa bin maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad suka ce mirza gulam ahmad shine wannan shi aya take nufi ba manzon Allah kaga wannan shine ne tala'u bi kitabillah sufaye masu tafsirin ishari suka Allah ce qatal ladina yalunakum min al-kuffari wa yajidu bikum bilza ku yaki na kusa kusa cikin kafirai wanda suke kusa da garin ku fara ya kasu kafin ku je na nesa su suka ce zuciyar ka ake nufi ba wani kafiri da aka ce ka yaka ba jihadi ka yaki zuciyar ka ta hanyar zuhudu da gudun duniya da zikiri da wane da <laughs> suka rufe jihadi ba da wani an gane ku wallahi wulatin barnin suke tana da yawa sun addini ba sosai lokacin da abu hamza ya a daidai lokacin fatatar sun shigo suna yayyanka musulmi kasa kasa sun dada za kama daga da lokacin halifa al-mustansir akhir khulafa ibn al-abbas amma lokacin yayi wannan littafin biyar da kuke gani da rasa hakikin da aka yi amma babu babin jihadi a cikin sai gyaran zuciya tsarkin zuciya gyara ƙabi'a zuhudu gudun duniya ta tasawufanci ba zai magana jihadi ba to wannan tafsirin ishari yana da yawa kuma zaka ji da yawa idan kana sauraron na ta sauraron tafsirai ko a gidan rediyon Kano ko a Nijigawa malamai da ake sa in bid'a kawai kan wannan tsarin suke na tafsirul ishari tafsirin ishari kawai suna dogaro da ishara ishara na qur'ani ma'ana ishara dan fa su ba a fahimta su ba zai ka dauka ma'ana ba a kaka ba wa lafazi ma'ana da ba zai iya daukar ta kwata kwata a larabci babu wannan ma'ana to wannan yana da muni dan kautar da mutane ne daga asalin zahirin alqur'ani ne kaga hatta maganar da malam yayin shekaru da dama da shekaru biyar ne kwashe da suka wuce baya da yake kai to maganar sawi da sawi tana da daukar zahirin alqur'ani ba kafirci

kaga littafin ibnu tafsir yana ɗaya daga cikin mafi ingancin tafsiri wanda babu da a cikin sa sannan gashi yana kokarin rushe isra'iliya gurgudan iko ga bayani al-hukmu ala al-ahadith hukunci kan hadisi to yana da matukar kima da kima a bangaren tafsiri wannan dangane tafsir bil ma'sur kenan sannan ga littafin jami'ul bayan na ibnu jarir al-qadri yana da mutuntar kyau a wannan babin ka tafsirul bagawi da ma'alimu tanzil na da maladdin al-qasim a mahasil ta'wil kai mahasil ta'wil na tafsirul qasim yana da kyau a akwai rushe isra'iliya tsare da ake kawowa ga annabawa a tusa wanda ba su to irin waɗannan tafsiran za su taimaka mutum su sirru in mutum kuma yana son fiqhu wani lokaci da li'irabi da larabci kaga الجامع البيان ان امام القرطبي كحي متي الجامع احكام القران القرطبي كحي يا متي ان لفت مني التفسير هو الاسلام في هذا السوء احكام القران نا القاضي ابو بكر ابن العربي المالكي كون جفاف الحنفي كون الكيال الحراسي ان شفعي هذا سولم سوء أقول لكم اللي كتبت أن لديك مختصري أماطنا لقضاء تفسيري وتو بفتار الآباء كما تقال الجلالين كما تقول التسهيل لعلوم التنزيل نا ابن جزي الكلبي دان مالكية جزء biyu ne haka kamar rabal azhani amma in ka rika ganin fa'idodi a cikin sanar tafsiri da suka shafi doga suka shafi suna yana da ban mamaki kwarai da gaske mutane ne wanda Allah ya ba su saboda kyakkyawan niyyar su lokaci to abinda malamai suke cutar da ɗaliban ilimi malamin da da yake son ka koyi ilimi zaka ga yana baka reference yana faɗin sunan littafi kai ma dan ka je ka saya wanda ku shi so yake ya burge ka kaji kai kana dangantuwa zuwa gare shi baya kan ya yanke sunan muridi na har abada kenan to sai dai kawai ya faɗa ma ko ba zai faɗa ma inda ya ba to kaga kullun shine ilimin ranar da dan ya kwanta ya mutu da kuma shi kenan sai da kace malam ya idan an tambaye ka ce wallahi mu dai muna tare da malam wata rana ya ce kaga ilimin ba ilimi bane dan kai ya zama ka zama kamar aku ka san aku baya da magana sai dai an yi kwaikwaya amma shi ba ya kira da kansa to kai ma haka ne baka da naka sai me amma idan malami yana baka reference link da bai duba littafi kaza ta fi kaza idan ya faɗa ma dan wata matsala daya wajen binciko wannan matsalan ta yi ta hakiki a kanta, irin sai ka samu matsaloli ko wannan malamin bai faɗa maka to shine amfanin zuwa makaranta ka ɗauki ilimi kuma a wajen malamin da yake da tsari wajen karantarwa na salafus salih wanda ba wai kuma wajen da ilimin ake ba matsalolin fadin da ake yi to duk da zayar da waɗansu malamai wani lokaci sukan ɓoye ko kuma sukan ki ɗaukan salo na karantarwa irin wannan saboda a cikin ɗalibai akwai masu garaje akwai wanda za a faɗi magana yanzu a faɗi littafi ana faɗin maganar bakin sa karkarwa yake Allah Allah yake a tashi daga nan gurin gobe ya je wani wuri shi ma ya faɗe ta idan an faɗa kuma ya ce littafi daga kuma idan an san bin littafin shi bai ne a makaranta ya ji malam ya faɗa ko wani dan uwa a wani gari wani kafet ne na wata rana sai dai dauki kafet ɗin sai ya sa ɗaki ya ji kamar sau biyar Allah ya ba shi kaifin hankali ya haddace gaba ɗaya Allah sai fito filin wa'azi ake kambara ake kambara da abin yi masa daɗin sai sake samun wani kasa ma ya haka sai je wani wuri ya yi wa'azi ba sai waɗansu yara da suke tare da shi su su san cewa a kasa ya ji ya haddace ya zo yana idan Allah ma zai rike ku duba da tafi kaza an ce kaza ku duba imam al-gani an ce kaza ku duba Allah akwai yadda kike cikin sabalun sai da kuma